Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hauwa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fahimi. jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 31 ga watan oktoba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan wai me yasa mata ke tsoron tsufa. sake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A don haka a cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun tattauna da baƙi a zauren namu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne ziyara zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su. Yan haji barkanmu da sake sada da ku a cikin ajin namu na yau da gobe yau za mu magana ne akan tsufa. Tsufa dai ba abu ne na jin tsoro ba. Tsufa dai nau'i ne na manyanta kuma wata alama ce da ke nuna daɗewa a duniya. akwai sunaye daban-daban da ake lakanawa shekaru ko kuma tsufa ya danganta daga nahiya ko kuma bangaren da ka fito idan a hausa ne akan kira wanda ya tsufa a musamman mata akan kira su da gyatuma da tijuwa tsohuwa ko kuma mama to amma fa hakan ba yana nufin wai an tsufan ne na gasken ba ya danganta irin kallon da ake wa mace amma mu na nan an fi sa musu tsoro da kuma fargabar tsufa din don saboda da zarar mace ta fara haihuwa ko da shekarunta bai kai ya kawo ba ana iya fara kiranta da aita tsufa wanda yakan razana matanmu da yawa tsufa dai mataki ne na karshe a rayuwa bayan yaranta da kuma kuruciya duk da yake ba mata kadai ke gudun tsufa din ba har da maza amma an fi ganin korafin ya fitowa a ta bangaren mata muna tare ne da safiya umar da maryam lawal waɗanda za mu tattauna da su akan matsayar mata a game da tsufa me yasa mata suke tsoron tsufa ne me ke firgita ku salamu alaikum. Sunana Safiya. To a gaskiyan magana dai a matsayina ni na mace. Duk wanda ya kalle ni a ce min wai na tsufa, hmm. ni an kashe min moral dina ne. An kashe miki gwiwa An kashe min gwiwa ne. saboda ni duk wanda ya kalle ni ya ce min na tsufa tsufa kamar an nuna min kenan ba komai zan iya yi a rayuwa ba zan iya kai stage wasu shekaru na kenan da suka sun kai da ba zan iya yin abubuwa da yawa ba wanda kuma ban wuce in yi ba kina ganin kamar tsufa na ƙasa ne a wurin ki na ƙasa ne gaskiya saboda idan aka ce min kin tsufa kin tsufa kamar ana kashe min wani abu ne a cikin zuciya na na farko ba zan iya fito da yarintata ba a kyau na a wani abu kin eh, eh. wajen dressing wajen abubuwa da yawa wajen kwalliyar da zan yi akwai kwalliyar da zaki za a iya ce miki jibi matan nan ta tsufa amma kuma jibi irin kayan da take sa ko irin dressing inda take yi ba ke ya kamata ki yi ba ƴaƴanki ne ya kamata ki yi irin wannan eh. kamar yanzu idan mai kamar a age din mu a ce kin sa ko riga da skirt din ki kin mm. sa high heel kin ɗauko mayafin ki kin sa wani kawai zai kalle ki bare a matsayin mu na Hausawa mm. za a ce jibe ta ta tsufa amma jibi wani ma a lokacin kin gane a wannan dressing din da kike da mm. irin age din da kike yi mm. wallahi a shekarunki burge shi zaki ta yi ma kan ce na tsaye da ki a daidai lokacin kamar misali irin 35 zuwa 40 lokacin cikar halittar mace wa? Mm. to amma wani a lokacin zai ga cewa musamman malam bahaushe musamman malam bahaushe zai ce miki jibi matan nan da 'ya'yanta sun kai shekaru kaza kin gane amma jibi ta mai da kanta kamar wata yarinya ko kuma ce da ke ma duniya yawa shine ma abu na farko da za su iya fuskantar ki da wannan magana a ce jibi da shekarunta da komai da 'ya'yanta sun yi aure amma jibi irin dressing inda take yi jibi irin shigar da take yi kin gane a malam bahaushe kawai idan kika kai wani shekaru so yake ya ganki kin zama kin ne karki fito da kyanki karki wata kwalliya da ya kamata a ce kin fito mm. a matsayin kin yi ta don jin daɗin kima na rayuwarki yawwa. Kaja Maryam me ke baki tsoro a tsufa ne gaba ɗaya me ke ta mace? abin da yake tsorata mata da an ce miki tsohuwa to ana nufin mutuwa ta taho to an kusanci kabari an kusanci kabari an barbada miki gishiri kawai an gama ma kawai ana jira ki samu guri ki zauna kama lazimi lokaci ya tafi. Shi sa muke tsoron kuma kin ga shi tsufa mm. yana da sunaye kala-kala. Haka da kika faɗa daga farko. Kika ce akwai tsohuwa, akwai gyatuma, akwai dattijuwa. Mm. To kowanne aka kira ki abin da zaki ji daban. Idan aka ce miki dattijuwa to mm. an mutunta ki, wato an yi tsufa mai kyau kenan yawwa tsufa mai kyau dattijuwa arziki ana miki wannan kallon amma da an ce jibe ta tsohuwa to tsohuwar banza sunan a yanda hausawa muke alakanta shi ba na kirki ba ne da an ce wannan tsoho ne ko tsohuwa ba a ce maka dattijo ko mm. dattijuwa ba to mm. gaskiya wata ma'ana ce mara daɗi yanzu misali kamar a ce a yanayin shiga na mace mm. kin gane suturarta kamar yanzu a ce in kina zuwa aiki akwai shigar da zaki kin gane da an ga shigar ki an san shigar mutunci ce kin gane hmm. shigan mutunci ce da komai da komai amma wani a shigan nan da kika zai kawo miki cewa kai ai a age din ki ba bai kamata ki wannan shiga to ba shine da kike neman yara ka ce yara su baka style ba eh. ka haifi ƴaƴan mata suna dinki kai kuma kana iyaye ka ce ba ni style to wannan style din ki dinka ki ta dinka ki fito to shi kenan kin zama abin sai an kwatanta ki da wannan tsoho kin zama yan duniya kin zama yan duniya kawai kawai a wannan shine to wannan magana da ake kika ya kawo daidai tambaya da nake so dama in muku na gaba shine tsaraba tsaraban da tsufa ke kawo a mata wa'insu abubuwan da kuke fara lura da su shine wasu alamomi ne kuke alamomi ne da za a gani a jiki a ce mutum ya tsufa fuska musamman da ita kake fara gani to wato ita mace dama nan ne gaba ɗaya shi ne dama shi ne shi ne babban wanda fuska akwai sauran yanayin jiki amma dai fuskan nan eh. yanzu mayukan da ake yi na fuska da sabulan fuska ai sun fi su yawa saboda fuskar nan ita ce kalkal kalkal dole a ajiye ta kal kuma komun tsufa komun yarintakka kada ko mm. nan mayukan kana so ka boye tsufan nan oh. ba fa zai boye ba in dai lokacin shi yayi in dai lokacin shi yayi zai fito ba zai boye ba wannan shi sa ake tsoron saboda wannan bayyanar ba ba ta da in lokacin ya zo ba ta da magani yanzu kin in kika dauko yanayin tsufa misali wadda take kauye mm. rayuwar ƙauye tana da wuya don mun sani mm. sai ki ga wanda kake shekara ɗaya da shi a ƙauye jiki ya nuna tsufa sosai ya bayyana amma kuma ba tsufan ba ne. na nan a zuciya. To saboda shekarun suna nan a na yarinta. Ƙuruciya tana nan a zuciya amma jiki ya nuna su. Kuma ita mace yadda aka santa in tana da sa'a namiji suna tafiya tare ta haifi ɗaya biyu uku hudu jikinta zai nuna zai nuna ya wahala amma shifa yana nan kalau to amma sada ita ma ba wai wahalar shekarun bane ne shekarunta suna nan a ƙanana zuciyarta tana nan a ƙarama sai ta yin abubuwan da mutane za su kira ta ta tsufa ne take yin harkar kuruciya mm. saboda haka yanayi yakan kawo tsufa da wuri kuma ba shekaru ne suka kai ba tana da ta ce min wallahi a wani likita a Amerika. Mm. in dai kuɗi na magani sai ta je tsufa ko ta tankwara sai ya ɗaga ta ya mika ta riga ta fara shiri ke ta riga ta fara shiri ita ko ta dankwara in ta zufa sai ta je likitan nan in dai tana da kuɗi sai ya ɗaga ta ya bankare ta ya miƙa da ita akwai masu gyara tsufa ke saboda gudun mai da yarinya mai da tsohuwa yarinya to irin wannan shine abin da ake gudu hmm. saboda bayyana su ba makawa ne sai sun bayyana hmm. wallahi ina tare da wata ta ajiye hannunta ta ce min wai wai sanyi ne yake sa fata ta tana ta takurewa na kalli matan nan hmm. wallahi talla a haifa ta isa ta haife ni saboda tana gaya min sanda aka haife ni tana secondary school wajen ss1 eh. a kin gane to amma zuciyar ta iya ta ajiye min hannun ta ce min duba ki da ni ni sai in ga fata ta tana takurewa sanyi ne ko me yasa yake takurewa amma na yi wa wata magana ta ce za ta bani wani mai zai gyara min eh. na ta kallon fuskar ta a na ce wato bata ma gane me yasa hannun ta kuruciyan yana nan kuruciyan tana nan bata ma gane me yasa hannun ta yake takura ba in gaya mata ko in yi shiru ke ba ta kina ne a kake janyo ko <laughs> saboda kowa tsufan nan tsoron ta yake ji amma alamomi ne da muka gaya wa kanmu su mun san dai su ne dole za su zo kuma za su nuna mana kansu so kai ma ka san in ka kai gurin yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin. wai to safiya tsakanin maza da mata wa ya fi tsoron tsufa ne don na kaman ku mata ne ko faɗan sunan a eh, shekarun ku ba yi gaskiya mata ne wallahi su ma suna tsoro to amma dai mata sun fi su tsoro hmm. eh to gaskiya ne akwai namiji tsufa fa ya fi fito ma namiji akan mace ko amma kuma kaman ya fi gyara sai don wani lokaci idan suna ƙurucin nan ba su cika kyau ba in kin lura sai idan sun wannan girma wannan gashin da menene shine zai sa su si kyau a to ai rufe ta mun ba ai rufe wannan tsotsewar fatan eh. wannan gashin eh. shi yasa sai su tara shi su cika amma kin ga ke ba komai a fuskar dole ba ta ce da yana. dole a ga in ta ta mace dole a gani amma su sun lulluɓe ta da gashi amma dai gaskiya maza sun fi accepting tsufa akan mata ba ganin sai ma ya gama tsufansa sannan ya je samu ya karama yarinya ce lokacin da lokacin eh, da ya amma ya san ya tsufa amma ya ɗauka kanshi shi a lokacin ne shekarun shi ya fara ya ji daɗi ya fasan cewa ya tsufa ya sani ba wai zai ce miki bai tsufa ba ko wani abu ke a lokacin ya riga da ya gama maida ki tsohuwa kin tafi kin gama mishi amfanin da zaki mishi amma shi da sauransa yawa a lokacin shi bai ga tsufan sa shi bai gani ba shi a lokacin ma yake cewa shi shine shi fa namiji a tunanin shi ma baya tsufa to ya fi tsoro haka ma suke cewa sun ce su ba sa haihuwa yes ba sa tsufa amma ita mace su dauke yawa sun dauke eh, ta ita ce mai tsufa to yanzu daga wani lokaci zamu iya cewa wani shekaru ne a naki tunani ya kamata a ce an fara tunanin tsufa wai to ai baki sani ba mm. su shekarun nan ba duk inda ka hango na saman ka mm. sai ka ce ina ka wannan shekarun in ka kai su ka gama ka tashi aiki sai ka ga cewa sai ka kai sai ka ga ashe ba wani abu a yanda muke wani da tsoron ka kafan ne sai kake ga wa <laughs> zuciya amma dai ka kai lokacin sai ka ga ba abin da ka kasa mm. ba abin da aka fasa in sutura ce ma kana sa kina dan sa zoben ki ki sa kwallin ki ki sa jama'a ki to kuma me tsufan shine rugurgujewa kasa yin abu kusantar kabari to yanzu in kin ce ma ciwon kafa ne ciwon baya mm. yara ma yi suna yi sai ki rasa a wace shekara sada ni da yanzu ina ce miki shekara 60 shine mm. tsufa wata kila ina je gurin kika tambaye ni ce miki kai lokacin kuma in kika ji shekara ka dauki ce ki yadda ba sai dai ba tsufa bane 60 din so da mm. gaskiya yanzu faɗar shekarun tsufa a shekara nawa ma mutum ya tsufa idan aka yi duba akan wannan to shi ma kansa ya danganta idan magana ake ta aure a shekara nawa ne tsufan mace in bata taba aure ba kin gane mm. in magana ce ta haihuwa a shekara nawa ne mace ta yi tsufa in bata taba haihuwa ba ta tsufa ta wuce haihuwa idan aka yi magana ta rayuwa yanayin rayuwa mm. a yaushe tsufan yake haka wato yanayin samun miji mm. yanzu yarinya yar sha takwas sha tara da za ta samu miji yar ashirin da biyar ba sauƙaƙe za ta samu miji kamar yar shekara sha tara ba nan da nan mazan za su fara cewa wannan ai ta haura kaza mm. ta gama university mm. ta gama makaranta ai wannan ta yi min tsufa ta wuce yadda nake so so haka sai ki ga hawa hawa malam bahaushe bai ma san inda zai tsaya ya kira ki tsohuwar ko dattijuwar ba ya kira ki 25 kin tsufa wata ta 30 to wadda ta yi 40 ba ta yi aure ba ya ba a kira ta ba aure ba eh. yawwa in kika ɗauko maganar haihuwa wannan sai a ce to ya danganta da harkar lafiya hmm. shekaru kaza ne mace ta tsufa ba ta haihu amma Allah ba yanda baya ikonsa wadda ta kai sittin mata haihu hmm. kuma to har in kuma an zauna lafiya tare na ɗanta saboda haka shi maganar kowa kika tare yanzu kika tambaye shi yaushe ne mace ta tsufa hmm. zai baki shekara daban kowa da yanda ya fahimci nasa ya dau nasa yanayin kuma kamar yadda rayuwa take yanayi yakan kawo tsufa da wuri yanzu furfura in kika ce ita za ta baki shaidar su ina da kanne da yawa da suka yi furfura ni ba ni da ko daya haka rayuwar ta zama hmm. ina da kanne maza da ba su kai sun kawo wani ma bai yi aure ba amma ya cika da furfura gemu ya tsai da gemu ya tara furfura a gashin sa ko ina akwai yar uwata tana nan kanta cike yake da furfura na girme ta ba sa'a ta bace saboda haka furfura in ka dauke ta ita za ta gaya maka tsufa wata rana za ta kai ka dabaru saboda yanzu misali zan yi miki akwai tsofaffin da suna nan ba sa sa tabarau ba sa rike sanda suna hidimar su kakata ta rasu amma kafin ta rasu ta yi tsufan da ɗaukanta ake yi amma daga sanda ta fara wannan a ɗauke ta zuwa kamar ciwo ne ya faru ya sa ta zama amma yan watanni kaɗan kafin sannan tana gaya min ta ce min ni na yi lafiyayyen tsufa ta ce bani da matsala bana ciwon ido ban manta kowa ba ban rasa ci ba ban rasa ɗanɗano ba ta ce yanzu ko haɗuwa ta yi da sa'o'inta ana kiran sallah zarab za ta miƙe tsaye ta sallah su ko sai waccan a zaune mm. waccan a zaune saboda haka ita a lokacin tana faɗa kawai dai dan ina kallon ku ne zan ce na tsufa haka wato a ruhin ta amma a jikina ne ba jin tsufa da kwarin eh. da komai tana abubuwan ta ce ni yanzu na zauna da kawaye na zarab zan miƙe in tashi in yi alwala ta in sallah ta a tsaye to yanzu me yafi takurawa mace mai shekaru ido da bakin mutane wannan magana ta tsufa kika yanzu fa kowa kika da shi mama wani <laughs> wato ya ki gani a waje ya ce kira wani ma sa mijin hanzari ma suke <laughs> sa mijinki ki ma ko sa baban ki wani amma hanzari suke da an fara magana suke mama ba haka ba to mama sanne da zuwa mama kaza in kika kalli mutum sai kiga ta ina na zama ba kai ci ne to amma shi ya mai abin da mata yake daga musu hankali irin wannan me za ku yi kewa misali a kuruciya idan tsufa ta zo me za ku yi kewa misali yadda kuke ganin dai tsofaffin suna rayuwar su tunda kun kiyar da ku yanzu kun tsufa a <laughs> irin wannan a irin wannan eh. maybe harkokinka za su ragu karfinka ya ragu kin gane shine in ya kai ya kawo in 'ya'ya ke gare ka kowa ya aure ya tafi ya baka za ki ga in ta kare a ce gida kuna ku goma mm. in Allah ya baki sa'a duka yaran nan ɗaya bayan ɗaya maza mata kowa ya tafi mm. zai zamana daga ke sai mijinki in an yi tsawon rayuwa tare. Ma ya tafi ya barka. Ya tafi ya kai din ne dai baby ka nemo mai aiki. ko wani na kusa da kai ya zo ya zauna eh. karamin yaro wanda ɗauko min kaza dan yi min kaza yi min kaza wanda dai zai dan ɗebe maka kiwa mm. wasu shi yasa irin wayannan in a ce sun haifi 'ya'ya maza kin gane mm. a ce su ne farkon su sai kiga sun tattaro yaya jikokin sun zo sun zauna musu a gida akwai wanda na akwai wanda na sani cewa maza ne 'ya'yanta mm. kin gane babansu ya rasu a ce 'ya'yan ne dai kullum fara na Allah sai sun zo gidan kakarsu da 'ya'yansu da kowa mm. sai sun zo gidan kakarsu mm, yawa ah, to gaskiya dai shi ne sai kuma abin zai fi damunka watakila cututtuka da rashin kuzari eh ma ɗanɗanon abinci ba daɗi yake masa. Yau ɗan pizza na da shawarma da Yau ba za ka cika kaza Yau ka cika kaza ba. ce ba gishiri a ba siga. A ce ba siga. A ce ba cin gishiri. A ce ba gishiri. Ba ba To waɗannan abubuwa duk ina ga suna cikin abin da za su baka tsoro kuma su sa maka damuwa a lokacin idan abin ya zo. Mm. Amma musamman rashin mutane a kusa mm. saboda kuma rayuwa ta ci gaba kowa ya tafi wato yanzu kuna gani abin da ke faruwa da tsofaffin kenan ai yanzu ba muna gani a sama <laughs> eh. kin ga ka haifi yara mm. sun tashi mm. duk sun tafi makaranta haka boarding mm. sai an yi hutu za su zo wannan kawai ya ishe mu darasi a yanzu kowa ya tafi makaranta sai ku tashi kuku biyu ne a cikin gidan sai an yi hutu gida ya zo ya cika na ɗan lokaci to wannan in ka ɗauke shi a darasi kasan wata rana suka yi aure kuma kowa za su tafi ba hutun nan da za a zo sai dai in 'ya'yansu ne suka yi hutu in sun ga dama su baka aro a wannan hutun to Allah to sai sun ga dama nasu ne kuma ba naka ba in ba su ga dama ba ma baban su a ce baban su baya barin su su je ko ina su kwana zai dai a leko ka a tafi wannan rashin mutane gaskiya ce sa da wuya ki shiga gidan tsohuwa ki ganta ba yan rediyo mm. ba dan abokin fira da za su hira yi eh, eh. to wanda yake da dan neman gurin zama sai ka ce to ga guri zo ka taya ni mu zauna mm. mu taimaka wa juna muna dan ɗebe kewa to bari dan latsa ku kafin mu karkare shirin shekarun ku nawa a ah, to ai shekaru kuma ai ba dai sai mun faɗa ba dole ko? Wato sirrin ku ne. Ah, sirrin ne wannan. Mata <laughs> da shekaru. Ba sai mun faɗa ba. Mm. Kawai dai, kawai dai. Hakin tuna mun san mata ne suna bikin shekara cika shekara. Eh. To duk shekara in ya zagaye wannan shekara. da eh, ita ce. In sha takwas ne to sai an yi wani shekara huɗu ana sha takwas sha takwas. Na girme ta, amma ni ina so in barwa masu sauraro tambaya. Me yasa ake cewa mutum mai budurwar zuciya ba a taba cewa mai saurayin zuciya? To masu sauraro ga tambaya gare ku. kafin mu karkar shirin namu ga wakiliyar mu Abuja inda ta jiyo mana ra'ayoyin mutane akan dalilan da ya sa mata ba sa son tsufa. Sabokiyar aiki ta rukayya basha daga Abuja ta shiga lunguna da kuma titunan babban birnin tarayya Abuja domin jiyo mana takaitaccen ra'ayin mata a game da shin ko me yasa mata ba sa son tsufa? Rukaya gare ki. Shin ko me yasa mata ba sa son tsufa? Sunana Bilkisu Labarin. Abin da yasa mata ba su son tsufa shine ni dai a gani na shine saboda ba su son wannan girman a ce sun tsufa. Kuma wani tsufan wasu yana rage musu kyansu. To idan suka ga aka ce ai ka tsufa to suna ganin kamar wannan kyan nasu ya rage. Na biyu kenan. Na uku kuma ana alakanta shi dan aka ɗauke shi ta bangaren aure ko kuma soyayya idan aka ce mutum ya tsufa yana ganin fa wannan tarayyan da so da kaunan da ake nuna mishi duk za ta ragu saboda wannan tsufan da ake ganin yayi. kai kuma mata dai ana mun san mu dai ana son muna son ado da kwalliya to idan wannan tsufan fa ya zo sai a ga kamar fa duk adon da kika yi da kwalliyan fa da kika yi fa ba za fa ki fito bane sunana aisha Usaini ni dai gaskiya a ra'ayina abubuwan da yasa ba na son in ga na tsufa da wuri shine zaki ga kamar yanzu kana zaune da mijinka wasu zaki ga irin ma auren an yi saurayi da budurwa kun tsufa tare amma fa shi zaki ga kwatsam rana tsaka dai zai dauko miki sa'aji kanki sa'a ce ma ta kanki to wallahi ne wannan abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa ni dai ban son na tsufa yasa ma ko da mutum da ka yi aure ware ka dan auri wanda shekaru ma tsakanin sa da kai da tazara ka dan dinga gyara jikinka akai akai kana dan kula da kanka wayannan abubuwan su ma duka suna daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen dan saboda maganan saurin tsufa dan mu da karan kanmu mata mukan yi abubuwan da damu ragwabar da kanmu dan wata matan da ki ganta bata tsufan ba ma amma duk ta mai da kanta jagwal. sunana abubakar adam funtuwa ɗabi'a ce ta ɗan adam na so ya ga an girmama shi ana wato haba haba da shi kuma ana ganin mutunta shi to mata dama sun fahimci cewa kamar yayin da shekarun suka ja ko suka tsufa za a daina yi da su a kawo wasu hasali mana daga cikin abin da ya sa wasu ke ganin za ki ga addini da ya amince a ƙara mata suna ganin cewa in za a ƙara aure kamar wacan ta tsufa ne suke alakanta wannan abin da auratayya ko na abu makamancin wannan in za a aure a ce ai ta tsufa ne ko kuma wani abu ko kuma kila a samu saɓani kaji an ce kila dan yanzu kaza ne wani abu da ya shafi tsufa to ɗaya daga dalilin ɗaya kenan da sa mata ba su son suke gudun tsufa ko ba su so tsufa saboda kacce zai samu wannan kulawa da kuma gatatawa da girmamawa da ake musu in ma ga mazajen su ko cikin al'umma Sudana abubakar mubarak dalladi to abin da sa mata ba sa son tsufa ba wani abu bane ai da ya wuce tsoron tsufan tsoron tsufan in the sense an san dole za a tsufa kuma shi tsufa in ya tashi zuwa yakan canja ma mutum looks ne ai yakan canja ma looks ko mai kyan kaza ga kyan yana raguwa jikinka zai dinga tattarewa wadatin su kuma mata sun fi son su dinga kasancewa kowane lokaci fresh sunana haliru rabia tsufa ga ya mace yana kawo mata abubuwa da yawa so ko da yaushe ya mace ana son ta na maintaining jikinta tana kama jikinta kada ta bari ko kaɗan irin ta ba da rum an san tsufa ya zama dole amma kar ka yi tsufa na lalacewa kar ki tsufa na lalacewa sunana zainab alƙali ki mu mata a ko da yaushe ko da kin haihu kin hayayyafa zance ke kanki zaki ji daɗi a ce kai ai yadda kika san ke kika haifi su wani da wani ba jikinki na da kyau jikinki na da kaza to da yawa mata gaskiya wannan maganar tsufan ba su san shi dan kina so ki ga tashin hankalin mace shine a ce shekarunta sun haraja kunan da na saboda ita a koda yaushe so take ta ga an ce ai illa ƴaƴan da ta haifa ma ana kallon ta kamar sa'an su ne kamar ba ita ta haife su ba dan kuna zaune da mace ma ta ce da Allah yaran nan aka gansu ai za a ce ma ba ni na haife su ba kaza da kaza sunana Shehuddin nasarawa alawa ra'ayin da ya shi ne a kullum mace ba ta son a ce an daina yayin ta shi yasa ba ta son a ce ta tsufa wannan na daga cikin dalilan da suka sa mata a kullum cikin kulliya suke Masu sauraron mu a nan muka ka ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki sa wato juli legas Gresham tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Hauwa Sharif. Da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.